This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya jin mu a rediyo amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad. Za a iya jin mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a Hausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke muku marhaban lale a shirin na hantsi daga birnin Washington. A ci gaba da kawo muku yadda ta kaya a zabukan fidda 'yan takarar gwamna a jam'iyyar PDP. Za a ji cewa a shiyar arewa maso gabas ma an yi ta karce ƙasa. waɗannan delegates ɗin waɗanda suke su ne zaɓaɓɓu amma kuna gani aka yi ta ɗuro wasu mutane waɗanda yake ba su ba ne kamar kowace ranar laraba za a ji maimaicin shirin ciki da gaskiya wanda har yanzu ke bin ba'asin daniyar da ake zargin an yi ma wasu marayu a dan battan kanan dabo za kuma a ji sharhin jaridun arewacin najeriya da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel yanzu kam a sha labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci a kawo ƙashen tarzoma a garin Beni da ke gabashin jamhuriyar Congo, inda aka kashe fiye da mutane mai tan cikin watanni biyu da suka shige. Jiya Talata Mustapha Samari mai kula da harkokin jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya a Congo ya wannan furucin kwanaki uku bayan da 'yan tawaye da ake zaton daga ƙasar Uganda suke suka kashe akalla mutane talatin a yankin. A wata sanarwa, Mr. Somari ya yi Allah wadai da kisan kuma ya buƙaci a baiwa farar hula ƙarin kariya. Ya kuma yi misali da furucin da kafofin ƙungiyoyin jama'a suka yi cewa an tilasta wa fiye da mutane dubu tamanin barin gidajensu a saboda tarzoma. Mr. Somari ya ce al'amarin yana ƙara dagula ayyukan jin ƙai da tuni suke cikin garari kuma a kulliyomin farar hula suna rayuwa cikin tsoron kada a karkashe su. Gidan rediyon okpap ya ba da labarin cewa da sanyin safiyar shekaran jiya Litinin aka kashe wasu mutum goma sha uku da raunana mutane bakwai a wani harin da aka kai da wukwake a ƙauyukan da suke kusa da garin na Benin. Ƙungiyar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan mutane dubu ɗari tara ne suka rasa matsugunansu a ilahirin lardin. gwamnatin ƙasar kenya ta ce kila ta hukunta waɗanda suka shirya wani shirin gidan talabijin da ya bayyana cewa ƙasar tana amfani da wata ƙungiyar makasa akan musulmi masu ra'ayin riƙau a ranar litinin gidan talabijin ɗin aljazira ya nuna wannan shiri da ke zargin cewa gwamnatin kenya tana amfani da wata ƙungiyar makasa akan musulmi masu ra'ayin riƙau a saƙonnin da aka sa a dandalin twitter na yanar gizo da sanarwar da gwamnatin kasar ta gabatar jiya talata a hukunce da kakkausar harshe jami'an kenya suka musanta wannan zargi gwamnatin kenya ta ba da umarnin a gudanar da bincike da nufin cajin waɗanda ke da hannu ashirin shirin da gidan talabijin na aljazeera ya nuna ya kunshi hirarraki da wasu maza waɗanda suka ce suna cikin ƙungiyar ta makasa kuma sun karkashe mutane da dama mazan da aka ɓoye kamanin fuskokinsu sun ce sun aikata kisan ne bisa umarni daga manyan jami'an gwamnatin kenya ciki har da shugaban ƙasar uhuru kenyatta gwamnatin kenya dai ta ce ta da gangan aka juya bayanan domin a ji tausayin 'yan yakin sa kan musulmin Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Ukraine da take fama da ƙarancin makamashi wadda kuma take fafata da 'yan aware masu ra'ayin Rasha kusa da kan iyakar ƙasar da Rasha ta fara samun gas da aka yi jigilarsa ta kan iyaka a karan farko. Tun lokaci da ƙasar Rasha ta katse bata gas a saboda rikicin da suke yi akan farashin gas ɗin. masu lura da harkokin yanki sun ce baiwa kasar ukraine gas bayan da aka yi ta yin shawarwari kan farashin gas din kila baiwa kasar ukraine isasshen gas din dumama gidaje a watannin lokacin sanyi mai tsanani a turai komawa gaba da gas ɗin da aka tabbatar jiya talata ya faru ne a yayin da kuma aka yi sararawar kwana ɗaya domin farfado da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka keta ka'idar ta cikin sa'o'i bayan an ƙaddamar da amfani da ita a ranar biyar ga watan satumba hukumomi sun ce tana yiwuwa a fara yin shawarorin sulhu a ranar juma'a idan allah ya kai mu rasha ta koma ga baiwa kasar ukraine gas ne a yayin da kuma asusun imf shi ma ya fara yin shawarwari da mashawartan ukraine akan sharruɗan ci gaba da baiwa ƙasar rancen dala biliyan goma sha bakwai 'yan sandan kasar hong kong sun yi wa masu zanga-zanga kashedin cewa kan gobe alhamis su janye daga sauran wuraren da suke yin zanga-zangar mai magana da yawon 'yan sanda chun ta ya yi kira ga masu zanga-zangar da su fara cire shingayen da suka kafa a wuraren da suke yin zanga-zangar su janye cikin lumana domin a sake buɗe hanyoyin da suka rufe ya ce 'yan sanda ba za su lamunta da duk wata tarzoma ba. kuma za su ɗauki mataki akan duk wanda yake sanya ta da zaune tsaye 'yan sanda suna shirye-shiryen fatattakar masu zanga-zangar bayan da wata babbar kotu ta baiwa hukumomi ikon cire duk wasu shingaye da yawa da tantuna da wasu abubuwa da a babban wato sansanin masu zanga-zangar a gundumar admiralty kusa da headquarter gwamnati labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To a ci gaba da kawo muku yadda ta kaya a zaɓukan fidda 'yan takarar gwamnan jihohi a jam'iyyar PDP za mu kaɗa shiyar Sokoto mu ji wainar da aka toya Murtala Faru Sanyin na gare ka. 'yan takara hudu ne suka fafata a zaben fidda gwanin a jihar sokoto da suka hada da mataimakin gwamnan jihar muhtar shehu shagari da sanata abdalla wali da sanata abubakar umar gada da kuma tsohon ministan wasanni yusuf suleiman wanda ya kaurace wa zaben kwana daya kafin gudanar da shi bisa zargin shirya a coge to sai dai kuma bayan tsawon wuni guda ana tantance 'yan takara a daidai lokacin da ake shirin soma zaben da misalin karfe goma sha daya na daren litinin mataimakin gwamna mutare shagari ya yi kokarin dakatar da zaben shi ma bisa zargin shirin tafka magudi wannan zaɓe da za a yi waɗannan delegates ɗin waɗanda suke su ne zaɓaɓɓu amma kuna gani aka yi ta ɗuro wasu mutane waɗanda yake ba su ba ne saboda haka tun da yake shi ciyaman ya ƙi sauraron magana da ne duk da zama na shugaban wannan jam'iyya ina kira ga shugaban wannan jam'iyya Adamu Ma'azu da a soke wannan kwamiti da aka turo domin a gudanar da wani zaɓe yadda ya kamata. Bayan musayar yawo tare da mutsa gashin baki na tsawon sa'o'i daga bisani mataimakin gwamnan ya kaurace wa zaben ya kuma fice daga wajen inda magoya bayansa su ma suka rufa masa baya bisa zargin danne haƙƙin mai gidan nasu sunana zalaraka national chairman yana ɗaya daga cikin wanda yawa barista alƙawalin automatic ticket saboda haka in har jonathan zai iya samun automatic ticket ga takarar shugaban ƙasa to mun tari shagari yana da automatic ticket a jihar sokoto daga bisani kuma an gudanar da zaben tare da 'yan takara biyu da suka rage a wajen inda a safiyar jiya talata aka bayyana sanata abdalla wali a zaman wanda ya lashe zaben a jihar kebbi kuma 'yan takara goma sha uku ne suka fafata a zaben fidda gwanin na gwamna na jam'iyyar ta pdp to sai dai rigingimu da korafe-korafe sun sa tilas aka dakatar da zaben kafin a gama to sai dai bisa mamakin su da yammacin jiya din aka ba da sanarwa a kafar yada labarai cewa General Bello Sarkin Yaƙi wanda suke zargin gwamnan jihar da marawa baya da cewa shine ya lashe zaben. Hakan ya sa 'yan takarar takwas shirya taron 'yan jarida inda suka nuna rashin amincewarsu da lamarin. Dr. Musa Zagi Argungu na daga cikin 'yan takarar kundin mutanen da ya kamata su jefa ƙuri'a wanda aka zo da shi daga abuja ya canza da kundin da ake yin zaɓe da shi jiya sannan kuma da rashin tantancewa waɗanda ya kamata su yi wannan zaɓen ba tare da wakilanmu ba shi yasa muka nemi shugabanni waɗanda suka zo su yi zaben nan daga abuja cewa a tsaye da wannan zaɓe. na nemi jin ta bakin gwamnatin jihar akan zargin amma hakan bai samu ba to amma wani na hannun daman bello sarkin yaƙi wato haliru abubakar sk ya musanta zarge-zargen zaɓe na tafiya lafiya lau ana zaɓa amma daga cikin 'yan takara suka ɗauki microphone suka yi magana suka ce ba gamsu da yadda zaɓe ke tafiya ba a jihar zamfara ma ranaku biyu ana tsara gudanar da zaɓen amma har ya zuwa wannan lokaci zaɓen bai yiwu ba inda daga ƙarshe rahotanni suka ce an ɗunguma zuwa abuja domin warware bakin zaren tsohon kwamishinan watsa labarai ibrahim dan maliki gidan goga jigo ne a jam'iyyar ta pdp a jihar ta zamfara yanzu maganar gada nake maka ba a yi zaɓe a zamfara ba kuma mu yan zamfara mun gaya musu wallahi idan ba a yi zaɓe aka da gwani ga wannan takara ba duk abin da ya samu jam'iyyar PDP a zamfara kar mutane su mamaki. Wannan yanayi dai ya haifar da farki da rarrabuwar kan 'yan takara da ma sauran 'yan jam'iyyar a jihohin uku waɗanda tuni suka soma zargi da kuma sukan lamirin juna murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to a gaida na sanyin na to yanzu kam ta tabbata cewa shahararren mai nishadantar wannan tabarkwanci mai suna rabilu musa ɗan lasan wanda aka fi sani da ɗan ibro ya bar garin har abada abadan saboda ya yi ban kwana da duniya Sugar Allah mai zamani Allah ya ji kan Rabilu Musa ɗan wanda aka fi sani da ɗan Ibro. Allah ya ta'azantar da iyalinsa da danginsa da duk mai ƙaunarsa. Idan an je dandalin BOA.com za a ji ƙarin bayani game da mutuwarsa. Yanzu kan ga Ibrahim Alfa Ahmad da shiri na gaba. Wannan lokaci da aka zo an yi gwamnati ta yi approving kuɗi ta biya. kudadensu yana account na dan bacci local government magana ake na compensation na SIS su raka ka dinga ka ringa fahimta abun biyu magana compensation na SIS shine haƙƙin ma'aikatar ƙasa ni ban ce su je kotu duk wannan su suka je suka kayan su kuma tunda sun yi mana musu fatan alkhairi muna addu'a Allah ya ji kan mu marigayi sani mai dace jama'a assalamu alaikum a yau ma muna kan batun kudaden magadan Alhaji Sani mai daji dan batta waɗanda gwamnati ta sayi wasu gonakinsu ta gina makaranta a ɗanbatta. To amma kuma an ɗauki kuɗaɗen an ajiye su a asusun ƙaramar hukumar ɗanbatta a cewar kwamishinan ƙasa na jihar Kano, wanda shi ma ɗan garin ɗanbatta ne wato Alhaji Yusuf Bello. Shin an kasa biyan waɗannan magadan ne domin suna rikici a kan ko su wane ne suka cancanci wannan gado? Ko kuma dai akwai wasu manya ne da suke ingiza fitinar daga gefe domin suna da abokai a cikin waɗannan magada ko kuma don wasu dalilai na son kai. Shin ba kotu ta riga ta raba gadon shi Alhaji Sani mai daji tuntuni ba, kuma ta san ko su wane ne suke da gadon wannan gona? Bari mu faro da shi kwamishinan ƙasa kuma ɗan garin ɗabbata Alhaji su Bello, wanda ma'aikatarsa ce ta auna wannan gona ta kuma ce a biya su miliyan goma sha bakwai da canji. Abin da ya faru wannan lokaci da aka zo an yi gwamnati ta yi approving kuɗi ta biya. kudadensu yana account na dan batta local government amma abin da ba a yarda da shi ba shine a lokaci akwai rigima ta da cikin gida wadda walau wani daga cikin magada yake da claim cewar kama ko kafin rasuwar marigayi ya ba shi wani dan bangare a cikin wannan gona saboda haka idan an tashi rabo kar a raba wannan gona daidai da yadda Allah subhanahu ta'ala ya raba gado to saboda haka wannan takaddama shine abin da ya kai su kotu sun rubuto mana takarda daga kotu wanda muka gaya musu abin da za a yi mafi daidai mu a tsarin gwamnati gwamnati ba ta biyan diyya a hannu abin da gwamnati take yi shine gwamnati tana biyan diyya a cikin asusu na banki na kowane eh, magaji ko kuma kowane wanda zai amfana da wannan diya sai muka gaya musu je su bude account a sanda suka zo a cikin magada ina ji akalla ban manta ba kusan mutum 31 mutane kusan 29 ko in ce ma 29 sun saka hannu sun buɗe account kuma sun yarda da wannan tsari waɗannan mutum biyu maza su ne suke da takaddama kuma su ne wanda ba su saka hannu to saboda haka a bisa wannan muka ɗau wannan takarda muka tura ma karamar hukuma daga baya lokal ga suka sake zuwa ta kotu ko ta aiko da takarda su ce mana aikan cewa ɗau wannan kuɗi a bayar abinda muka gaya musu shine kuɗi yana karamar hukuma bata to amma wani zai ce me ya kai kuɗin magada asusun karamar hukuma saboda ai aiki ne na karamar hukuma ta karamar hukumar bata ana magana ne na gina school for islamic studies a ɗanbata local government gona ɗanbata local government ce ta yi akwayarin ɗinta mu aikin ma'aikatar ƙasa shine mu tura mutanen mu su je su yi valuation su fitar da kima saboda mu muke da ƙwararru waɗanda za su fitar da kima kuma kowace SIS da aka gina da kowace technical da aka gina dukkansu da har 5 km road da aka yi dukka kudadensu na diya ya fito daga karamar hukuma ne so daga haƙƙin karamar hukuma ne ta biya su wannan abu amma ita karamar hukuma ba ta ce ba za ta biya su ba Abinda aka gaya musu shine su je kotu ta yanke hukunci walau daidai ne waɗannan mutum biyu da suke takaddama suna da haƙƙi na marigayi ya yanki wani wuri a cikin wannan gona ya basu ba ya da shi Allah ne masani abin da yake na daidai shine idan kotu ta gama fitar da abinta a takarda magana ake ta kuɗi kuɗin nan ko kwabo ko sisun kwabo bai ciwo yana na account na dan bata local government nawa ne ma kuɗin ne naira miliyan goma sha bakwai ne da wasu yan ɗaruruwa wannan kuɗi ana gamawa ko ta kawo hukuncin da cewa eh kenan a cikin magadan nan an samu bangare guda ɗaya ko biyu wanda magaji ya ce ya bama mutum biyun nan a'a ko ta yanke hukunci ba a samu wani shaida ko takarda da ta nuna marigayi ya ba mu waɗannan mutum biyu wannan wuri ba to haka kenan. To amma kuma ai tun kafin wannan batu na karɓar gonar marigayin kamar yadda muka ce kotu ta riga ta raba gadonsa kuma ai kotun ta bayar da takarda cewar a ba da wannan kuɗin ta raba wa su magadan da ta san suna da gadon sani mai daji. Kwamishinan ƙasar na Kano ya ce ba da sauri ba, domin a ƙa'idar gwamnati ko kuma ƙa'idar aikin gwamnati a cewarsa ba a ɗaukar kuɗi haka kawai a damƙawa mutum a hannu. ga bayaninsa. Shi rabon gado da fitar da miliyan goma sha bakwai a naira takarda a ce an fito da ta kash. Da kuma kotu ta je ta raba eh, gado a takarda rijistara na kotu ya rubuto takarda da sunayen magada da kudadensu ya aiko karamar hukuma ta sa takarda ta sa stamp ta karba ita kuma ta rubuta tura ma banki wannan shine ka'ida ta gwamnatin jiha ka'ida ba ce a ba mai gado ko kuma ce ma wanda aka karbi gona ko fili ko gida diya a hannu ba. kenan wannan takarda da kotu ta rubuto ta cimma waɗannan shari'a da ka ba kenan kamar yadda na gaya maka kotu ta rubuta musu takarda ta rubuta makaramar hukuma ba ministry of land ba ita karamar hukuma ba ta gamsu da takardar ta kotu ba kenan ba magana gamsuwa bane magana abin da yake na daidai ne nake gaya maka kuma abin da yake na daidai a ko ina daidai yake shine daidai ma kai yusuf dala dambata da kake zaman kwamishinan filaye na kano suna maganin ganin kaman kai ya kamata a ce ka wuce gaba don tabbatar da hakkin nasu me yasa kake ja baya ne eh to ai saboda shi rigima gado rigima ce ta iyali ta ahalinsa wanda ni kuma bana ciki daga cikin wannan ahali sannan na biyu abu ne da shafi karamar hukuma wanda ni kuma kwamishina ne na kasa na jihar Kano saboda haka a wannan kowace a bangaren gwamnati akwai hurumi idan abu ne da shafi ma'aikatar kasa kamar yadda kake magana da ni yanzu da baka tintin baka sa abu da ma'aikatar kasa ba ko wannan hira ba za mu yi da kai ba su ma ai ganin cewa kana da ruwa da tsaki kasancewa ka kwamishinan kasa eh, da safiyo ya kamata a ce ka taka rawar da ta dace domin hakkin su ya kai gare su rawar da na dace shine na tabbatar da cewa mun tura ƙwararru sun je sun fitar da kima ta wannan gona na biyu rawar da na taka shine na tabbatar da cewa an sa an mun rubuta takarda da rahoton mu mun kai ma gwamnati kamar yadda kowa ya sani gwamna baya bata lokaci wurin bada approval gwamna ya duba ya gamsu da wannan rahoto da muka bayar ya bada approval muka tabbatar da cewa su daga ma'aikatar kuɗi an saka account na karamar hukuma abin da ya rage karamar hukuma ba ta ba su ba su kuɗi ba karamar hukuma tana jiran hukuncin kotu na cewar ga magada da suke suka cancanta a bama gado ga account number dinsu a je a kai banki a biya su kudin su. Amma fa honorable wannan zancen da kake wani sai ya ɗauka kamar wata shari'a ake a dangane da wannan batu. Bayan tun farkon magana nan cewa aka yi ma kana ɗaya daga cikin wanda suka ba da shawara cewa gwamnati ba za ta sa kuɗin ta ga asusun wani ba kamar yadda ka faɗa. Don haka ka umarci su cewa kotun can da ta raba musu gado shekarun baya me zai hana su koma wurin ta ku ku gani a rubuce gashi an yi a rubuce kuma kai kana cewa kamar ba ku ga musu ba me yasa. Ba magana mun yi a rubuce mun gani mu fa ba wannan abin da yake magana mun gani mun gaya ma karamar hukuma abin da suke shine bayan sun kawo wannan rahoto suka sake kuma suka sake kawo takarda ta kotu waccan takarda kotu ce ta rubutu da sunaye da signature na mutum 29 mutum biyu ba saka hannu ba kan cewa ga account number ga kuma wanda aka ita muka yi amfani da ita muka tura ma'aikatar kuɗi ma'aikatar kuɗi ta tura karamar hukuma wannan haka ma'aikatar ƙasa ta fita ma'aikatar kuɗi ta fita karamar hukuma ana haka sai kuma su waɗannan mutum biyun sai suka sake tafiya wata kotu wanda aka sake kawo ta takarda daga kotu to sai ka rasa me za ka yi a nan wurin gwamnati yanzu ta tsame hannunta kenan tunda ta biya kuɗi ba ruwanta da zancen magadan alashami mai daji kenan ce ta cikin gida wadda su je su sasanta kansu idan sun sasanta kansu kuɗin su na na karamar hukumar dan batta yana cikin account suna sasanta kansu kotu ta basu da hukuncin sasantawa na takaddama na waye ko wannan fegi da aka ce yana cikin waɗannan mutum biyun suna takaddama ko baya ciki Allah ne masani wannan in sun sasanta kansu su kudin su yana nan lokal gama da wasu. Wato dai kamar da shi kwamishina Yusuf Bello dan batta yake nuni su fa sun gama nasu aiki babu ruwansu a cikin wannan maganar yanzu komai yana hannun karamar hukumar batta ne. Matsayi na ma'aikatar filaye ko in ma'aikata ta ƙasa da tsara birane ta jihar Kano shine ta yi abin da yake na daidai ta fitar da kima ta tabbatar an kai an yi approving an biya wannan kuɗi kuma ta shine shine dama aikin da aka sa ta ta yi wanda ta riga ta yi ta gama ta tsami hannunta magana tsami hannu dama hannunta ma baya ciki tun farko ba magana ake ta gadon misali mai daji ba magana ake na compensation na SIS so ka ka dinga ka ringa fahimta abun biyu magana compensation na SIS shine haƙƙin ma'aikatar ƙasa maganar gado na marigayi sani mai daji wannan kuma wani abu ne magada nawa kake da su a jihar Kano amma ma'aikatar ƙasa gonakan da ta karba akwai na daga cikin magadan sani mai daji don haka tana da ruwa da iyalan sani mai daji ke ta da ruwa da shi saboda ta riga ta gama abin da za ta yi na valuation ta kuma biya ta ta an yi approving amma ka ce su je kotu ni ban ni ban ce su je kotu duk wannan su suka je suka kai su kuma tunda sun yi mana musu fatan alkhairi muna addu'a Allah ya ji karmu marigayi sani mai daji kada a manta da cewar a shirin mu da ya gabata ɗaya daga cikin magadan Jamal Sani mai daji ya ce a duk lokacin da suka doshi karamar hukuma ce musu ake yi su tuntuɓi kwamishinan ƙasa domin shine kaɗai zai iya ba da izinin a sake musu waɗannan kuɗaɗe. Kada kuma a mance da cewar har yanzu ba mu daina bin sawun magadan marigayi alhaji ya haya Raun na kwanar ɗan gora ba, waɗanda kuɗaɗen su miliyan ashirin da biyu suke maƙale a hannun kotun ɗaukaka ƙara ta shari'ar musulunci ta jihar Kaduna. Duk da cewa toni janar na jihar ya ce gwamnan Ramalan Yaro ya ba da umarnin kotun da shugabanninta su biya waɗannan kuɗaɗen. Har yanzu dai shiru kotun bata biya waɗannan marayun kuɗaɗensu ba. Mu kasance lafiya. To yanzu kuma bari mu je mu Niger inda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar mana da sharhin jaridun Arewacin Najeriya. jaridar Daily Trust za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako da kuma babban labarinta da ya shafi zaben fidda gwani na takarar neman mukamin gwamnoni da jam'iyyar PDP ta gudanar a Najeriya. Jaridar dai ta bugo jerin sunayen tsaffin ministocin shugaba Jonathan da suka sha ƙasa a zaben, kama daga tsohon ministan labarai a jihar Nasarawa da kuma tsohon ministan lafiya onye bucicuku a jihar Ebonyi duk ba su sha da daɗi ba a zaben fidda gwani na PDP in ji jaridar ta Daily Trust. Ko da yake dai jaridar leadership a shafinta na gaba ta bige ne da tallar neman mukamin shugabancin ƙasa ga Ubangidanta wato Sam Inda Azaya, amma a shafinta na biyar ta bugo jerin sunayen wasu daga cikin 'yan takarar fidda gwani na neman mukamin gwamna da jam'iyyar PDP ta gudanar da suka samu nasara a jihohinsu. To amma a nata gefen jaridar People's Daily ta yi ɗaya daga cikin labaranta ne da batun gidan kurkukun nan da wasu 'yan bindiga suka kai wa hari a garin Mina. Jaridar ta People's Daily dai ta ce bayanan da ta samu daga hukumomin gidan yarin Najeriya na nuna cewa kawowa yanzu fursunoni 108 ne aka samu nasarar komawa da su a gidan kason daga cikin fursunoni 275 da suka tsere a lokacin wannan hari. A ƙarshe dai da jaridar Blueprint za mu kammala sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Jaridar dai ta ambato wata ƙungiyar yakin neman zaben General Muhammadu Buhari na yin kira ga masu zaben ɗan takarar da ake kira delegate a turance da kasu kuskura su zaɓi kuɗi a lokacin zaben. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida na ba tsari yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA America mai magana Sade Sa'idu daga nan daura. To da farko wannan takaddama da ke faruwa a cikin jam'iyyar PDP a sanadiyyar zaɓuɓɓuka na fidda gwani na 'yan takarar gwamna duka bai zo mana da mamaki ba sakamakon yadda PDP take karyawa inda babu gaba. saboda zaluncinsu da kuma ainihin kama karya ga rashin bin ka'idoji duka ta tattara a cikinta mai magana sada sa'idu daga nan daura assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana alhaji audu mai gora kamfala dorin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine kira da nake so zan yi ga delegate masu fitar da ɗan takara na jam'iyyar APC na shugabancin Najeriya. To waɗannan delegate da aka tura ku sani fa ba kuɗi kuka baiwa mutane ba suka ba ku umarni da ku wakilce su wajen fitar da wannan ɗan takara. Kada ku yadda kwaɗayin abin duniya isa ku ku je ku zaɓa wa wannan jam'iyya shugaban da bai dace da ita ba. wadda a ƙarshe za a yi faɗuwar guzuma uwa kwanci ya kwanci ku ji tsoron Allah mai magana alhaji audu mai gowar kamfala malamu dorin jihar jigawa assalamu alaikum boa hausa sunana amadu abacha macina daga jihar yobe a nigeria to a gaskiya wannan dambarwa da ciku-ciku da uwar jami'ar pdp ta shirya a jihohin yobe da kuma adamawa wannan abin takaici da kwarai da gaske al mu yan jam'iyyar acc mun yi murna da hakan da ya faru so yanzu kuma ga jimai ali ta dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci a kawo ta zoma a garin beni da ke gabashin jamhuriyar congo inda aka kashe fiye da mutane mai tan cikin watanni biyu da suka shige Gwamnatin ƙasar Kenya ta ce kila ta hukunta waɗanda suka shirya wani shirin gidan talabijin da ya bayyana cewa ƙasar tana amfani da wata ƙungiyar makaisa kan musulmi masu ra'ayin riƙau. A ranar Litinin gidan talabijin na Al ya nuna wannan shiri da ke zargin cewa gwamnatin Kenya tana amfani da wata ƙungiyar makisa a kan musulmi masu tsatsauran ra'ayi. 'Yan sandan kasar Hong Kong sun yi wa masu zanga-zanga kashedin cewa kan gobe Alhamis su janye daga sauran wuraren da suke yin zanga-zanga. Mai magana da yawan 'yan sandan kasar ya yi kira ga masu zanga-zanga da su fara shirya shingayen da suka sa a wuraren da suke yin zanga-zanga su janye cikin lumana domin a sake buɗe hanyoyin da suka rufe. Ya ce 'yan sanda ba za su lamunta da duk wata tarzoma ba kuma za su ɗauki mataki akan duk wanda yake sanya ta da zaune tsaye. To masu sauraronmu mu na muka kammala shirye-shirye mu na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji mu da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Jimai Ali da ta taya ni gabatar da shirin da Kibahiru Dodoni da ya taimaka da haɗa sautin da injiniya mu Charles Hall ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa ku wani lafiya mu kuma mu ƙarasa daren lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.